Amurka a Washington DC. barkanmu da wannan maraice shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a VOA voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Madina ɗahiru mai shanu. Tare da ni Amina Bahari Auna. To sauraro kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. a yau sha hudu ga watan Fabrairu na shekarar 2020 za mu cika alkawarin da muka yi muku a makon da ya gabata inda muka ce za mu kawo muku hirarmu da mai martaba sarkin zazzau. Yayin da mai martaba ya cika shekaru 45 akan karagar mulki cikin makon da ya gabata. wani lokaci mai ta farin ciki kwarai an samu canje-canje iri-iri to duk canje canje da aka yi sun taimaki zaman lafiya kuma muna da zumunci da sarakunan arewa duka da sarakunan kudu da zumunci da yake Madina wakilin sashen Hausa a Kaduna ya halarci wannan biki na shekaru 45 da aka yi a Zaria a ranar Asabar ta gabata. Sannan a filin nishadinmu yau mun samu bakuncin babban dan wasan fina-finan Hausa Yakubu Muhammad wanda zai mana bayani kan fim din farko da za a haska a gidan kallo a nan Amurka. Hmm, jama'a sai ku gyara zama ku janyo akwatin rediyon ku kusa don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. To jama'a bari mu fara da rahoton wato rahoto na musamman da wakilin mu a Kaduna ya shirya mana game da bikin cika shekara arba'in da biyar na mai martaba sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris. Isa Lawal Ikra gare ka. duk wanda aka naɗa mai martaba sarkin zazzau alhaji shehu idris a gaban shi yana da wayau a iya cewa ya shiga sahun dattijai ko tsofaffi 'yan sama da shekaru hamsin saboda a ranar asabar din da ta gabata takwas ga watan fabrairun wannan shekara ta 2020 ne mai martaba sarkin zazzau alhaji shehu idris ya cika shekaru 45 a kan karagar mulkin masarautar zazzau ya zuwa ranar wannan bikin cika shekaru 45 dai mai martaba sarkin zazzau ya yi aiki da gwamnoni daban-daban har guda 23 waɗanda suka hada da gwamnoni irin na sojoji farar hula da kuma na siyasa ɗabi'a da zamantakewa da mutane ta mai martaba sarkin zazzanta sa ɗaruruwan al'umma daga sassa daban-daban suka dinga yo tururuwa zuwa birnin zazzau domin shaida wannan babban biki. mai alfarma sarkin musulmi alhaji sa'ad abubakar na cikin manyan mahalarta wannan taro. cikin kwanciyar hankali muna cikin bayansa da muka dogo ƙara. a wannan ba Allah addu'o'i yadda Allah subhanahu wata'ala ya bashi wata shekaru arba'in da biyar akan wannan shugabanci ya sa wannan shugabanci da sanadin tsirar shi nan duniya da kuma shiga shi aljanna firdausi gobe ba tare da hisabi ba

ana masu addu'o'i kada a da maganar kishi da adalci irin na mai martaba sarkin zazzau ita ce ta cika jawabin shugaban kasa muhammadu buhari wanda ministan shi na muhalli muhammad mahmud ya wakilta a wurin wannan taro na cikar mai martaba sarkin zazzau shekaru 45 kan madafin iko idan akwai wani wanda ya nuna jin daɗi matuƙa na gaya a kan maganar cika shekaru 45 na mai martaba sarkin zazzau gwamnan jihar kaduna malam nasa amir rufa'i yana kan gaba domin ya ce wannan rana ta shekaru 45 da mai martaba sarkin zazzau a matsayin sarki rana ce ta alfahari ga dukkanin wani bazazzagi. mai martaba sarkin zazzau alhaji shehu idris dai shine sarki na goma sha takwas cikin jerin sarakunan fulani a masarautar zazzau kuma ya yi wa allah godiya game da baiwar cikar shekaru 45 a kan karagar mulkin masarautar ta zazzau An dai haifi mai martaba sarkin zazzau Alhaji Dr. Shehu Idris ne a shekarar 1936 sannan aka naɗa shi sarautar zazzau a shekarar 1975 wanda hakan ya sa ya cika shekaru 45 a karagar mulkin masarautar zazzau a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Sarkin kanan mai alfarma sarkin musulmi mai dumbin daraja sarakuna iyayen kowa ne kare da kai bakwai sai kallo ya fure ce ba ya'ya kamar mutum tana nan daidai ko ya shiga yana nan daidai kare da kai bakwai ko da da ka gane shi ka san aljanni zaki cikin kai sarki gaida sarkin waka na Ziru M Ahmed da wannan waka. Yanzu bari mu je ga hirar abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe da mai martaba sarkin zazzau Shehu Idris. Mm. Biki da ya ci na cikin shekara arba'in da biyar shine bisa da Allah na samu a gadon sarautar zazzau. Na samu shekara arba'in da biyar daga 1975 zuwa wannan shekarun wani lokaci mai ta farin ciki kwarai an samu canje-canje iri-iri to duk canje canje da aka yi sun taimaki zaman lafiya ba jihar kaduna kaɗai ba a najeriya ma ga baki ɗaya kuma muna da zumunci da sarakunan arewa duka da sarakunan kudu in za a yi taro muka yi taro sau daya shekara ko sau biyu mun zama abu daya saboda soyayya da zumunci ranka ya daɗe daga lokacin da ka hau kan gadon sarauta zuwa yanzu wani irin ci gaba aka samu a masarautar taka eh, ci gaban da aka samu shine a shekaran farko aka yi gyara nan primary education da makarantun ba su da yawa to kusan yanzu kowane district ko gunduma da ƙananan hukumar muna da makarantun gaba da firamare wanda jama'a su ce koyo kuma abin farin ciki ne an samu fasaha irin da hannu wanda a koya mutane a makaranta wato a technical education to bayan shi mun samu cikakken zaman lafiya saboda zumunci tsakanin jama'a kuma kullum kan faɗa ma jama'a idan wani abu ya dame su kar su ɗauki doka a hannunsu su sanar da hukuma don a gyara musu abin da zai bashi to duk dai abubuwan da aka yi abin farin ciki na mu. mu shi an samu cikakken zaman lafiya a kasan zazzau mun gode ma Allah. Ranka ya daɗe da a shekarun lokacin da ka hau ko ka hau kan karagan mulki kawo yanzu da sarakuna suna cin gashin kansu yanzu kuma sun koma ƙarƙashin gwamnoni ko yaya za ka bayyana wannan canji da aka samu? Eh, wannan canji da ana cin saboda bukatan jama'a idan jama'a suna bukatan wani abu to ba a hana su ba in zai zama alheri to shi ne duk canje-canjen da aka samu an taimaki jama'a kuma ya taimaki zaman lafiya a ƙasar zazzau duk gabaki kai daɗe akwai wasu abubuwa ko kuma batutuwa da suke shafo wasu sarakuna a arewa wanda aka ɗan samu rashin fahimta zance ce ko kuma wani ɗan saɓani a tsakanin gwamnonin jihohinsu da kuma a su sarakuna kamar misali a jihar kano ana dan samun rashin fuskanta tsakanin gwamnan jihar da mai martaba sarkin kano wato muhammadu sunusu na biyu ban sani ba kowane irin matakai kuke ɗauka ganin an daidaita wannan al'amari kowane masarauta tana da ikonta wurin jama'anta kuma jama'a sun karɓe mu duk baki daya duk abin za a iya taimake su to za mu yi saboda haka idan mutum ya samu sarauta to dole eh, hulɗa da gwamna kuma in ana son a samu wani abu na shugaba tun da jama'a suna hannunmu a gundumomi haka da ƙananan hukumomi to sai mu tara jama'a mu sanar da su ga abin da gwamnati ke so ga abin da ake so a yi to wannan ya kawo mana ci gaba kuma ya kawo zaman lafiya a kasar mu duka. Ranka ya daɗe sai wani batu musamman batun tsaro wanda yawanci musamman yankin arewacin Najeriya yake fama da shi. Musamman jihar Kaduna musamman yankin hanyar Abuja zuwa Kaduna da kuma yankin birnin Gwari. Ban sani ba kowane irin matakai ko shawarwari kuke ba gwamnati domin a magance wannan matsalar tsaro. Eh wannan ne ba zan iya cewa na abu ba da akwai hukumar tsaro akwai sojoji akwai 'yan sanda akwai immigration akwai custom duka dai masu damara suna taimakon zaman lafiya a bisa irin aikin su da koya masu saboda haka ana aiki tare kuma jama'a sun yarda da abin da ake gabaki da mukan ce idan wani ba ya faru kasu ɗauki doka hannunsu su yi magana da jama'a da gwamnati da jama'a samu zaman lafiya to wannan za an samu zaman lafiya. wani sako kake da shi ga al'ummar Najeriya musamman ma wanda suke karkashin ikonku? Eh sakon da muke da shi ga jama'ar Najeriya da masarautunmu shine yana roƙon jama'a su tattalin zaman lafiya kuma a sa yara a makaranta don samu tarbiyya tarbiyya daga gida da makarantu idan aka haka nan suna iya zama shugabannin gaba wanda za su iya taimakon ƙasa ke ɗaya. na shiri da aka yi ya sa jama'a suna ta manna sha'in wani abu ya samu za su zo wurin hukuma su sanar kuma a ɗauki matakan da za a bi a gyara wannan shine cikin ci gaba da aka samu dare da rana duk wani abin ya faru za a sanar to wannan ya sa ana ƙara zaman lafiya a ko'ina to muna fata za a ci da wannan kuma a tabbatar da yara an kai su makaranta kuma an koya musu tarbiyya tun daga gida har zuwa makarantu ana ma malaman makaranta duka godiya da hukuman ilimi duka na ƙasa zanen jihohi ina masu godiya saboda kokari da suke yi wajen samun zaman lafiya. Hmm, Allah ya ja zamanin sarki ya taya riko. Amin. <laughs> a gaida Naziru sarkin waka har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkar shirin namu bari mu leƙa filin nishaɗinmu. Kamar yadda watakila wasunku suka ji a shirin rana, an samu wata gagarumar nasara a masana'antar Kannywood, inda za a nuna fim ɗin Hausa a wani gidan kallo a nan Amurka karo na ɗaya kenan. sunan fim ɗin jalil kuma mun samu bakoncin babban ɗan wasan fim yakubu muhammad wanda ke cikin fim ɗin shi ma abokin aikinmu yusuf aliyu harande ya yi hira da shi kuma ya fara da tambayar su karin bayani kan fim ɗin um, shi wannan fim mai suna jalil um, fim ne da aka yi shi akan abubuwan da yake addabar mutanen najeriya musamman arewacin 'yan najeriya a halin yanzu wato irin garkuwa da mutane a rashin kyakkyawan abubuwa kamar misali health care na rashin lafiya irin abubuwan da za a taimakawa yara magani asibitoci rashin sarari sauransu abubuwa ne da shi jamil akwai maganin ilimi akwai maganin kamar satan mutane garkuwa da mutane sai kuma kamar yadda na faɗa ba. magana a kiwon lafiya wanda ya karanci musamman ga kananan yara. To akwai magana da ta shafi kamar cin zarafin yara mata da kuma kananan yara a cikin fim kenan? Eto eh ba wai cin zarafi ba ne magana ne kamar rashin lafiya da yaran mu sukan samu kansu a cikin sauri musamman. wanda kuma ba a ga rashin wadata na iyaye za a ga cewa yaro ya zo wannan abin da bai ta kira ya ya karya ba kuma wani lokaci ko kuma wani abin ma yana dai amma rashin shakku ne zai ta har yaron yanzu ko wani ya rasa kafa ko wani ya rasa hannu ko abubuwa ne da danganci amma duk jigon fim din shi ne garkuwa da mutane irin a dinga ɗauki mutane din yanzu kamar abubuwan da yake damun mu a nan ana amfani da misali a ce sai an ba da kuɗi sannan a saki mutum ko kuma wata ya iya rasa ransa. To ana yi cewa menene ya ja hankalin marubucin wannan fim ɗin ya ga cewa akwai buƙatar a yi wannan fim wanda ya shafi waɗannan matsaloli. to ah, ni dai na tabbata cewa ah, mutum ne wanda yake shi sunan shi leslie ah, mutumin ba amurki ne wato dan najeriya ne amma yanzu ya zama ba amurki saboda haka a can yake da shi da matarsa wadda ita kuma ita black american ce shi ita ce producer work shi biya da producers ta gane su ne producers wanda suka shirya fim kuma shi leslie shi ne ba da umarni saboda haka kaga ya tuna mutum ne dan nan asalin shi asalin shi tushen shi dan jihar plateau amma a can yake da zama yanzu ya abin ya zama ba ya zama ba sun ake kiran shi ba ya zama citizen ne na america ya zama dan kasa dan kasa ne na amerika eh, na tabbata yana jin abubuwan da suke faruwa sai kuma ke ganin to zai zai ya nuna wa duniya ya nuna wa kasashen da ba ba sa san ke faruwa a najeriya wata ilo ya kamar hannun ka mai sanda ya nuna musu irin halin da muke ci ya nuna irin rayuwar da akwai abubuwa sakonni wanda zai ya nuna kyawawan al'adunmu na kasar hausa da sauransu sannan kuma sai kuma da abubuwan da yake ci mana tuwa kura so na tabbata yana da kokari ne ga cewa ya nuna inda akwai ɗauki da za a nuna abin da halin da ake ciki a yanzu. To ana iya cewa a cikin shi wannan fim ɗin an nuna ainihin al'adu na ƙasar Hausa kenan sannan kuma da yanda matsalolin waɗannan abubuwa da suka zo a wannan ƙarni na 21 suke addaba jama'a kenan. Eh kwarai da gaske wannan shi ne abin da aka wa fim ɗin. Fim ɗin abin da ya kunsa kenan. Mun yi shi fim ɗinsa shi fim ɗin mun shi ne a Jos. Kuma akwai 'yan kamiyo kamar da ni da Maryam Booth da sauransu. wanda mu ne muka jagoranci sun ne ne ne shi ne aka bi misali a ce lead character na film ne ne to ana iya cewa wannan fim din ah, daga nan zuwa yaushe ake sa ran zai fito a kasuwa za a nuna shi a jihar atlanta da take america a ranar 22 ga wannan wata a plaza theater da ke atlanta sannan kuma a nan najeriya za a nuna shi a jos da kuma kaduna. To Yakubu za a duba a ga cewar har ma menene ya kawo haka za a iya cewa kenan watan taɓarɓarewar ta industry in watan ainihin a kungiyar Kannywood za a iya cewa abubuwan su sun koma baya ne wanda har ya zama da cewar ba su iya yin waɗansu abubuwa makamantan haka ba har sai da wani ya tsallako daga wata duniya ya zo ya kawo wannan abu a gida Najeriya? A'a ba haka ba ne. wato a nan ɗin ma akwai fina-finan da aka yi su akan irin waɗannan abubuwan da suke addaban mutu amma kuma kasan da abin nan shi shirin fim a yanzu yana da buƙatar kuɗi kuma wanda kowa ya riga ya sani cewa a yanzu ma san an tarmita nan ƙasar na najeriya na arewacin ƙasar nan misali za a ga cewa muna fama da rashin jari kwakwara wanda za ka iya ɗauko manya-manyan kayan aiki kai fim wanda za a kalli shi ko ina a duniya su kalla saboda haka akwai sun inda ake din amma wata kila in an je ba zai a nuna shi a irin waɗannan manyan manyan wajaji ba saboda haka shi kuma wannan dama wato shi sana'ar shi yana yin su a can din ma mai shirya tunatunin finai amma ba wai ina nufin kaman ba wai ba zai ko da ba zan iya sani ba ba wai zan ce na holi ba amma na san dai kamar independent producer ne a can din saboda haka ba wai gazawa ba ne sai dai kuma wanda aka ce ya riga ka kwana zai riga ka tashi ko ba haka ba saboda haka na tabbata ya yi haka ne saboda ya cewa ya yi wani abu babba wanda shi ma duniya za ta kamata ya ba amma nan din ma muna kokari to amma kuma gaskiya ba mu da jari yanzu in ka lura masana'antar kullum kusan za mu iya cewa baya take wajen shirya fina masu inganci ba don kuma ba saboda kaga babu jari sannan ga siyasa da ya shigo a yanzu za ka ga an wayi gari cewa Ah, idan idan in a ce misali ba kai wannan ba wannan dan siyasar ba kuma sai zama shi dan siyasar naka bai kafa gwamnati ba to sai a ce maka ma ba za ma ka aiki a jihar kaza ba ba za ka aiki a waje kaza ba za ka aiki yanzu da dama akwai jaruman mu waɗanda a yanzu haka ba za su iya yin aiki a jihar Kano ba dan kuma ba saboda ba su yi wataƙila ba su bi gwamnatin da ta ci da yanzu sun buwa ta gwamnati wanda ake ta adawa misali. Irin waɗannan abubuwan duk su ne suke taɓa mu za ka ga cewa dole za ga ah, wani zai iya tsallakowa ya fito kuma aka kira ka din dole za ka ji. To akwai waɗansu da suke ganin cewar watan babban matsala da ta yi da baibayi a ita wannan masana'anta ta Kannywood bai wuce yadda ake sanyo wake-wake da raye-raye a cikin waƙoƙi ba waɗanda suke ba al'adu ne na ƙasar Hausa ba suna ganin cewar wannan ne musabbabin wannan matsala. a wannan ba na Mm, ba na kallon shi daga wannan bangaren saboda idan ka lura dama ko farko fim din farko da aka sa da aka fara yi wanda ya ja hankali yan kallo suka fara yi fim ne ki yarda da ni misali a je kani da muke magana kuma ki yarda da ni akwai waka akwai abubuwan da ake akwai amma aka a cikin ki yarda da ni babu babu raye-raye babu raye-raye amma akwai waka a ciki akwai waɗanda akwai fina-finan ai da aka shirya shi. waɗanda babu ba a ni dai na san cewa magana da raye ba shi bane amma akwai kuma abin da ake kira kamar da na faɗa a baya ɗin rashin makamai abubuwan ayyuka saboda yanzu misali ne za ka ɗauko kinafin kana kallo ko a misali a nan local station na afirka maji. a wani lokacin da aka fi in za a akwai African maji Yoruba akwai afirka maji Igbo akwai afirka maji English amma an ka dubo da hausa sai ka ga cewa kwalitin ne saboda haka ko da kana son naka ɗin wani lokaci za a ga cewa tun da babu kwaliti a bane wannan magana da nake gaya abin da ya taɓa mu ba wannan bane saboda in ka lura yanzu a misali ko da yanayin yanda ake a yanzu babu bikin da za a ga babu rere an zo eh, amma mala yakubu mala yakubu wannan mala yakubu wannan ba yana nuna cewar ita ce al'adar bahaushe ba don an yi ta a wajen biki ya zama da cewar kuma wannan saboda fina-finan da kuke yi kuna yin su ne domin koyar da al'umma waɗansu al'adu na hausa so amma kana ganin cewar wannan raye-raye ya zama na cewar ba illa ba ne sasa cikin fina-finanku? ku to ni dai ka san kamar yadda aka ce ni za ka iya ɗaukan kwalba in ka ga dama ka sa rubutu ka sha watakila kuma in ka ga dama ka sa giya ka sha raye-rayen sun kasu ne kashi kashi daban-daban akwai irin raye-rayen da za su ga watakila ba su dace ba akwai kuma waɗanda za su ga cewa waƙe-waƙen misali za ka ga ba su da wani illa waƙa in ka lura tana cikin al'adar bahaushe idan muka je tarihi akwai waƙoƙi na na zambo akwai waƙoƙi waƙa da generally kuma da an kalu da da ko adda da a zamanin da akwai rawa da ake na dandali wanda za ga ana yi a hakken farin wata da kai za da samari da yan mata sun fito suna yi to kaman wannan kamar a misali modernizing ne shi aka ne to amma akwai kuma wanda yin aiki ne yake wuce hankali misali ko ka gama suna girgiza ta ko wani abu dai na rashin tarbiyya waɗannan abubuwan waɗannan ni ba na goyon bayan su amma dan dai waka da za zaka fito misali ko ah, a gidan biki a fim ko kuma ka ga saurayi da bidiyo an dai ba wai sun yi wani irin abubuwa ne da su dace ni ba na daukan a wace saboda har yanzu nan da nake ba a yin fina-finai amma waƙoƙin da ake cewa ba a so din idan aka sa su a YouTube sun fi an fi kallon su ma akan fina-finai yanzu akwai cin da na taɓa sawa a YouTube channel ina bai samu dubu ashirin ba amma akwai wata waƙa da aka yi waƙa ta a cikin wata ɗaya da ta samu wajen mutum sama da miliyan ta kalla to kaga kenan ba maganan waka ne waka da ba a ita ake zuwa kuma a ita kalla amma an kai shi din ba za ka abin nan ba kuma akwai fina-finai da muke ɗauka ne su al'ada masu kyau masu abin nan za ka ga wallahi ka kai ka a ciya sai ka ji an ce maka ah, yaya baka sa kaza ba wanda ba ah, ai ba kaza ba sai ajiye maka duk da kana so ka yi al'ummar ka da al'adar ka da wasu abubuwa idan har yau zai ka zama ba ka da jari to yana zama illa kai kuma wata ba za ka iya yi ba saboda fina-finan na gaya maka in kana da lokacin ma da ake buga shi a cibi ba yanzu ba da babu su wallahi za ka yi fina-finai da dama masu kyau masu ma'ana kai kasuwa amma su ma su za su gaya maka cewa a'a in babu waka mu ba za mu karɓi fim ɗin mu maka marketing ɗin shi ba haka na kuma wani fim ɗin ma sai an gama ka koma studio ka koma editing ka ji ka nemo jarumi da wani abin nan ka biya wasu ma ba sa cikin in a ji ayin waka an kasa na kuma a ka ɗin hira ne ke maka za a siya. haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Madina dahir mai shanu da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da Daniel Brown da ya taimaka ya bada umarni sai injiniyan mu na yau da ya daidaita mana sauti Mr. Rob McLean. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya. es